A yau bakwai ga watan Abrilu shekara ta da goma sha bakwai rana ce da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kiwon lafiya ta keɓe domin kiwon lafiya a dukkan faɗin duniyar. A jamhuriyar Nijar ministan kiwon lafiya ne cewa da Dr. Idi e Kalame Nasara ya yi wa 'ya'yan jamhuriyar ta Nijar jawabi a madadin hukumomin ƙasar akan sha'anin kiwon lafiya da ma razana ko damuwa ganin cewa maudu'un bana yaƙi da damuwa ko razana tare da taken mu yi wannan zance. Shi dai sha'anin damuwa ko na razana yana samo asuli ne daga rashin kyaukyawan yanayin rayuwa haka ma da talauci da fatara da wariya da nuna ma jama'a bambancin jinsi ko bambancin launin fata ko matsanancin sha'anin aiki kuma akan haka ministan kiwon lafiya ta jamhuriyar Nijar na cewa. Mesdames, messieurs, pourquoi la dépression constitue-t-elle un problème de développement pour les pays à Shin kun san domin mi razana ko da Wa ke kasancewa wata barazana ga kasashe masu raunin tattala arziki kamar jamhuriyar Nijar domin ita razana ko damuwa ba ta bar babba ba ta bar karami ba hasali ma tana haddasa matsaloli a cikin iyali da hanawa mutum yin aiki na da kullum? haka ma razana ko damuwa tana sawar mutum ya kashe kansa wanda ma shine a sahu na bi na yawan mace-mace a duniya na mutanen da ke da shekaru goma sha biyar zuwa 29 a duniya. Lequel représente désormais la deuxième cause de décès chez les personnes de 15 à 29 ans. A lokacin da na tuntubi Malam Hassan Haruna mai kula da sha'anin sadarwa a hukumar asibitin birnin Kwanni ya yi mini ƙarin bayani game da wannan ranar ta yau ta kiwon lafiya ta duniya musamman mutanen da ke cikin halin damuwa ko kuma razana a ko'ina suke a faɗin duniya. Yau ne kungiya ta duniya ta lahiya ta keɓe don kula da lahiya. To in ka ce lahiya aka ce uwar jiki don duk abin da ake yi duniya inda babu lahiya ba zai samu ba to a yau bana eh, wannan rana muna tuna da wannan mutane wanda suka razana sai akwai watan da cikin rayuwar duniya so razana waɗannan mutanen rayuwar duniya ma ba ta ce musu komi su ganin suke ma da rayuwar san batta da unhwani to waɗannan mutane ne wanda duk abin da ka kawo musu zance suna dibin kamar kawai ba daidai ba ne su ne yau ake tuna da su domin su ma a samu a ba su kwarin gwiwa a so su a lokacin nan haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.